daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. A Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai kuma shirin koyi harshen Farisanci, sai kuma shirin na musamman na watan Ramadan, sai tarbiyyar iyali da kuma tunatarwa. shirin na ƙarshe shine mu koma noma amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya buƙaci haɗin kan ƙasan tsakanin iraniyawa saboda wato amfanin ƙasar jiragen yaƙi hamjin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan wasu wurare a gabashi da kuma kudancin ƙasar lebanon sannan za ku cewa dubban dubatan mutane sun fito zanga-zanga na yin allah wadi da kama magajin garin istanbul a ƙasar turkiya madala yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin kasar yemen sun cilla makamai masu linzami samfurin ballistic kuma hypersonic kan birnin yafa kusa da tel aviv a cikin hamjiksar isra'ila karo na biyu cikin sa'o'i 24 da suka gabata harin dai yana daga cikin manya-manyan hare-haren da sojojin kasar ta yemen suka kai kan hamjiksar isra'ila tun bayan sake komawa yakin tufanul aksa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin sojojin ƙasa ta yemen brigadier janar yahya sarir yana ba da wannan sanarwar a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa hari mai kyau ne wanda ya dace da tallafawa falasinawa a gaza sari ya kammala da cewa matukar sojojin amurka isra'ila sun ci gaba da kisan kiyashi da kuma da suke yi a gaza wa'annan hare-hare za su ci gaba jiragen yaƙi amshin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a gabaci da kuma kudancin ƙasar lebanon wanda ya ta yarjejeniyar zaman lafiya da amshin ƙasar isra'ila ta cimma da ƙungiyar hezbollah mai lamba 1701 ta shekara ta 2006 da talabijin ta first tv nan tehran ta nakalto kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar lebanon na cewa jiragen yaƙi amshin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan wato ƙauyen taraya a gundumar ba'alabak cikin lardin ba'alabak hermel da kuma kan garin sha'ara kusa da garin janta a daidai tsaunukan da suke yankin a kudancin kasar da dai kuma wato jiragen yaƙi amsar isra'ila sun jefa makamai masu linzami har guda hudu a kan yankunan jiba da kuma sinaya kafafen yada labaran harjikar isra'ila sun tabbatar da wa'annan hare-hare sun kuma nakalto sojojin kasar suna cewa sun kai hare-hare ne kan wato dandamalin cilla makamai masu linzami na kungiyar hezbollah sanarwar sojojin yahudawan ya ce sojojin hamjikar isra'ila sun kai hare-hare kan wuraren kungiyar hezbollah wa'anda suke karkashin ƙasa a lardin beka a ƙasar lebanon gwamnatin amurka isra'ila dai a dole ta amince da tsagaita a juna wuta da ƙungiyar hezbollah a ranar 27 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata bayan asarori na rayuka da na sojojinta da tankunan yaƙi da kuma gine-gine masu muhimmanci wanda ƙungiyar hezbollah ta lalata su a cikin watanni goma sha watanni goma sha hudu da suka yi suna fafatawa a tsakaninsu. su ta amince da kudurin kwamitin tsaron eh, na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 ne na kwamitin tsaro tare da cimma tare ba tare da ta cimma wato koda guda daga cikin manufofin fara yakin ba dubban dubatan mutane masu goyon bayan magajin garin istanbul na ƙasar turkiya ne suka fito kan titunan birnin inda suke buƙatar gwamnatin erdogan ta sake shi kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa mutane suna ganin ekram amamoglu ɗan takarar shugaban ƙasa ne a zaben shugaban ƙasa mai zuwa kuma mai yiwuwa ya kada shugaban erdogan a zaben saboda yawan magoyan bayan da yake da su musamman a birnin istanbul labarin ya ƙara da cewa amamoglu mutum ne wanda yake da karbuwa a cikin mutane na ƙasar. wanda kuma ana ganin mai yiwuwa ya kada shugaba Erdogan a zaben shugaban ƙasa mai zuwa don haka ana ganin gwamnatin Erdogan ta sa an kama shi ne tare da zargin wato cin hanci da rashawa saboda hakan don ya ɓata sunansa. gwamnatin Erdogan dai ta yi amfani da jami'an tsaro don murkushe zanga-zangar masu wato goyon bayan magajin garin a jiya alhamis saboda ya ci gaba da ya ci gaba da zama saboda ya ci gaba da zama da zama da wato zama mutum wanda yake samun karbuwa a kasar banda haka dai gwamnatin Erdogan ta kama a Mamoglu ne bayan wato an yi wani karamin zaɓe wanda jam'iyyarsa ta lashe masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar iran masud pezeshkian a saƙonsa na karshen shekarar iraniyawa wato a shekara ta 1403 na kalandar iraniyawa ya bukaci mutanen kasar su haɗa kai don kaiwa ga manufofin kasar wa'anda suka haɗa da bunƙasa tattalin arziki da kauda tsadar rayuwa da kuma rashin bawa makiya damar cutar da kasar tashar talabijin ta firis bayanan teran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jawabinsa na Nuruz ko sabon shekara ta 1404 wanda ya shigo a yau Pezeshkian ya buƙaci Allah ta'ala ya yi rahama ga shugabanninmu da suka rasa rayukansu a shekarar da ta ƙare wanda suka hada da shahid Ibrahim Ra'isi wato da kuma abokan tafiyarsa da, sauran wato masoya wato masu gwagwarmaya a cikin yankin wanda suka hada da shahidan lebanon falastinu syria da sauransu sannan ya yi fatan wato sabuwar shekara ta 1404 ya zama mai albarka ga mutanen kasar da kuma sauran masoya shugaban tarayyar najeriya bola ahmad tinubu ya ba da umarni a gudanar da bincike don gano abin da ya haddasa hatsarin da ya faru a kan gadon karo a kan titin abuja kefi a daren larabar da ta gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama jaridar premium time ta najeriya ta nakalto shugaban kasar yana fadar haka ta baki mai magana da wato, wato mai magana a madadinsa kuma mai bashi shawara akan al'amuran watsa labarai bayo onanugo a jiya alhamis shugaban ya bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan wato murmurewan waɗanda suka ji rauni ya kuma buƙaci a gaggauta gudanar da bincike don sanin abin da ya haddasa hatsarin da ya kai ga wannan asarar don ɗaukar matakan da suka dace don hana nan gaba abin da zai faru abin da don hana abin ya faru nan gaba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma shiri na musamman na watan ramadan akwai tarbiyyar iyali da kuma tunatarwa shirinmu na ƙarshe shine mu koma noma da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken damarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar Iran wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen China rasha da kuma iran suka fara atisayin sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan kasashe suke kula da su labarin ya kara da cewa a ranar talata ce da sojojin kasashen uku suka fara gudanar da wani bangare na atisayin rear admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma kara da cewa wannan bangaren daukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya kara da cewa ana daukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a ƙasashen yankin da kuma na sauran ƙasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin ƙasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su ƙarfi gaba ɗaya irani ya ce manufar ƙasashen uku a wannan atisayin mai suna damar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya saɓanin abin da amurka take yi a ƙasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a ƙasashe da dama a duniya ya kuma ƙara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan ƙasashen da suke da ƙarfin sojojin ruwa a duniya suna ƙaruwa kuma suna gwada ƙarfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisaye karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu kasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wannan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kaɗai don ta faɗa mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasa wa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 93 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun isa garin nishabur inda a wannan gari ne hubbaran atar da khayyam da kuma kamal mulk wasu daga cikin fitattun masana na iraniyawa yake sa'annan kuma kun ji cewa a lokacin da suka isa wannan garin sun ƙoƙarin zuwa wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi domin ganewa idanunsu waɗannan wurare musamman shi muhammad wanda ke karatun harshen farisanci a iran kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. لمبو بسیار دیو، زیبا میکاو آرامگاه هباره دیدنی نبود ایدو میدانی کسانی من فکر می کنم نی اینا زتن نقاش میزنی نقاشان ماسو درست است هکنه بهترین ما حدود کیمانن هشتاد تمانن سال شکره پیش کپین او درگذشت شی یارسو اهل نیشابور متمن نیشابور کاشان برنن کاشان کاشانی na birnin Kashan. Nojavani. Samartaka. U raft. Shi ya tafi. Sepas. Sa'annan. Azanjo. Daga can. Orupa. nahiyar Turai. آموزش کویو او آمد شی یازو مدیر دارکتر مدرسه مکرانتا هنری نپساها او شد شی یازما چرا؟ سبوده می چون سبوده پیر صوهو سن پیری شکرن صوپه عمر رایوه پایان عمر ƙarshen rayuwa در اینجا انن زندگی رایوه او زندگی کرد شی یا رایو تابلو اللو تابلوها اللونا موزه ɗakin adana kayan tarihi موزه ها داکنن ادنا کاین تاریخی مختلف دبن دبن ایران قصر ایران خارج وجه کشورهای خارج قصر شان وجه To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri ga baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin zuwa lambu da ke birnin Nishabor wanda Muhammad da kuma abokinsa Ramin suka shiga tattaunawa a cikinsa gare da tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. این باغ بسیار زیباست. آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است. میدانی کمال الملک که بود؟ فکر می کنم نقاش بود. درست است. بله. او از بهترین نقاشان ایران بود. حدود هشتاد سال پیش درگذشت. او اهل نیشابور بود؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت برای آموزش نقاشی به اروپا رفت بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد. تابلوهایش هم در نیشابور است؟ نه، تابلوهای او در موزه های مختلف ایران و کشورهای خارج است. To madalla banda aka saurari tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga tarjama ta a cikin harshen Hausa. این باغ بسیار زیباست. آرامگاه کمال الملک هم دیدنی است. wannan lambun yana da kyau sosai Hubaran kamalul mulk ma wurin gani ne midani kamalul mulk ke bud ka san kamalul mulk kowane ne fikr mikunam نقاش بود. درست است. این از تن یا کسان چه بله. او از بهترین نقاشان ایران بود. حدود هشتاد سال پیش درگذشت. ای شی یا کسان مپیپیچی مپی دگا چکن kimanin shekaru 80 da suka gabata ya او اهل نیشابور بود؟ شی مطمئن نیشابور نه؟ نه کمال الملک کاشانی بود در نوجوانی به تهران و سپس از آنجا به اروپا رفت آ کمال الملک mutumin kashan ne a cikin shekarunsa na ƙuruciya ya tafi tehran daga can zuwa nahiyar turai برای آموزش نقاشی به اروپا رفت. یا تپی نهر تورنه دومین کویان زنه؟ بله بعد به ایران آمد و مدیر یک مدرسه هنری شد. ای باینن یازو ایران یازما دارکتن و تمکرانتا تپساها چرا آرامگاهش در نیشابور است؟ میسن یا حبارنسا یکی ابرن نیشابور؟ چون در سن پیری به نیشابور آمد و تا پایان عمر در اینجا زندگی کرد saboda a cikin shekarun tsufa ya zo nishabur har zuwa ƙarshen rayuwarsa a nan ya kasance yana rayuwa. تابلوهایش هم dar نیشابور است؟ اللنن سما سنا بیرن نیشابور نی نه تابلوهای او در موزههای مختلف ایران و کشورهای خارج است ا اللنن سا سنا داکون آدنا کای تاریحی دبا دبا د ایران دما کساش وجه madalla an dai yadda ta kaya a tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da kamalul mulk da kuma sa ta zane-zane a iran bayan zuhur muhammad da abokinsa ramin sun tafi wani masallaci da aka yi da itace wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatai na duniya da aka yi da itace da ke birnin nishabur da kuma mai ƙayatarwa ne wannan masallaci ya yi kama da kwale-kwale wanda aka gina shi a gefen birnin ɗaya daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara kuma ake buɗe ido da su a birnin nishabor to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri musamman malama kudusiyan kuma malama julia da ke shirin afefe ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ramakon azumin watan Ramalana. Wajibi ne a kan mutum ya yi ramakon azumin watan Ramalana da ya shige shi bai yi ba, shin azumin ya shige shi ne da gangan sakamakon waye wa Allah maɗaukakin sarki. Misali, mutumin da haka kawai babu wani uzuri ya ƙi yin azumin watan Ramalana bisa ganganci. Haka nan musulmin da ya yi ridda ya bar addinin musulunci, sannan daga baya ya tuba ya dawo musulunci ko kuma rashin yin azumin ya samo asali ne daga wani uzuri da ke halatta shan ruwa a cikin watan ramalana misali matafiyi da yake tafiyar da take wajabta shan ruwa ko maras lafiya da ya wajaba ya sha ruwa saboda ba zai iya yin azumi ba ko azumin ya shige shi ne sakamakon maye ko barci da makamantansu wajibi ne a kan musulmin da ya yarda ya bar addinin musulunci, ya yi ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi bai yi su ba a lokacin da yake kafirci, kuma babu bambanci shin asalinsa musulmi ne ya kafirta ya bar addinin musulunci, ko kuma asalinsa ba musulmi ba ne, musulunta ya yi sai kuma ya sake kafirta, to dukkaninsu a lokacin da suka tuba suka sake dawowa addinin musulunci. wajibi ne su yi ramakon azumin watan Ramalana da ba su yi ba a lokacin da suka bar musulunci. Wajibi ne a kan mace da ba ta yi azumin watan Ramalana ba, saboda jinin haila ko biki da ya zo mata, ta yi ramakon azumin kwanakin da ta sha ruwa bayan watan Ramalana. Wajibi ne a kan mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da ba ta yi azumin watan Ramalana ba, saboda yin azumin zai cutar da ɗan da ke cikinta. ko yin azumin zai cutar da lafiyarta, ta yi ramakon azumin ranakun da ta sha ruwa bayan watan Ramalana. Haka nan mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, da yin azumi zai cutar da ɗanta da take shayarwa, ko yin azumin zai cutar da lafiyarta. Ita ma wajibi ne ta yi ramakon azumin ranakun da ta sha ruwa bayan watan Ramalana. Wajibi ne akan mutumin da ya karya azuminsa da gangan a cikin watan Ramalana. ta hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi da muka ambata a shirye-shiryenmu na baya, ya yi ramukon azumin da ya karya bayan watan Ramalana, hakanan mutumin da ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa jahilci, wato bai san abin da ya aikata yana ɓata azumi ba, matuƙar yana da daman sanin hukunce-hukuncen shari'a, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin bisa sakaci. to shi ma zai yi ramakon azuminsa da ya ɓaci bayan watan Ramalana. Har ila yau, ramakon azumin watan Ramalana wajibi ne akan jahilin da ba shi da masaniyar yin azumi wajibi ne a kansa don haka bai yi azumin ba. Misali, yaro ko yarinya a farkon shekarar balagansu da ba su da masaniyar yin azumin watan Ramalana wajibi ne a kansu, don haka ba su yi azumin ba, to wajibi ne daga baya. lokacin da suka fahimci wajabcin yin azumi su yi ramakon azumin watan ramalana da ba su yi ba amma babu kafara a kansu hakanan yaro ko yarinyar da a farkon shekarar balagarsu ba za su iya jure yin azumin cikakken watan ramalana ba to wajibi ne su yi azumin ranakun da za su iya jure yin azumin sannan sauran ranakun da ba su iya ba wajibi ne su yi ramakonsu a bayan watan ramalana a gefe guda kuma ramakon azumin watan ramalana ba wajibi ba ne a kan wasu mutane da ba su yi azumin ba waɗannan mutane su ne kamar haka na farko mutumin da asalinsa ba musulmi ba ne kuma ya balaga a kafirci to ba zai ramakon azumin watan ramalana da bai yi su ba a lokacin da yake kafiri na biyu mutumin da yake fama da cutar hauka na ƙin ƙarawa idan ya warke daga cutar haukar ya dawo cikin hankalinsa to ba zai yi ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi a lokacin da yake hauka ba. Hakanan mutumin da yake fama da cutar hauka da ke tafiya ta dawo, idan haukar ta bijiro masa kafin ɗaura niyyar yin azumin washe gari, kuma har alfijir ya fito bai dawo cikin hankalinsa ba, to azumin wannan ranar ya faɗi a kansa, wato ba zai ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana ba. Na uku, mutumin da ya suma kafin ɗaura niyyar yin azumin washe gari kuma har alfijir ya fito bai farfado ba azumin wannan ranar ya faɗi a kansa wato babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana na hudu tsoho da tsohuwa da mai ciwon ƙishirwa da ba za su iya yin azumin watan ramalana ba kwata-kwata ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu to wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Mutumin da bai yi azumin watan Ramalana ba, saboda rashin lafiya da yake fama da shi, bai kuma warke ba har shekara ta zagayo, wato wani watan Ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya, to hukuncin da ya hau kansa shine ramakon azumin shekarar da ta gabata da bai yi ba saboda rashin lafiya ya faɗi a kansa. wato babu ramakon azumin shekarar da ta gabata a kansa, sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci, maimakon azumin kowace rana da bai samu ya yi ba. Idan mutum bai yi azumin watan Ramalana ba, saboda wani uzuri da ba rashin lafiya ba ne, misali, tafiye-tafiye, sai kuma uzurin ya ci gaba har zuwa wani sabon watan Ramalana, ko kuma rashin lafiya ne ya sanya mutum ya sha ruwa a cikin watan Ramalana. amma bayan ya warke sai wani uzuri na daban da ke hana yin azumi ya bijiro masa har zuwa kamawar wani sabon watan ramalana na wani shekara to a nan wajibi ne ya ramakon azumin watan ramalana da suke kansa na shekarar da ta gabata amma shin akwai ciyarwa a kansa saboda jinkirin ramakon azumin har zuwa kamawar wani sabon watan ramalana na daban ko kuma babu a nan akwai maganganun malamai kamar haka na farko wasu malamai sun bayyana cewa babu ciyarwa a kansa ramakon azumi kawai zai yi na biyu wasu malamai sun bayyana cewa bayan ramakon azumi da yake kansa wajibi ne ya ƙara da ciyarwa ba wajibi ba ne mutum ya hanzarta yin ramakon azumin watan ramalana da ke kansa amma bai dace ya jinkirta yin ramakon ba har azumin watan ramalanan wata shekara ta riske shi idan kuma ya sakaci bai yi ramakon ba har azumin watan ramalanan wata shekara ta riske shi to wajibi ne ya ramakon tare da ciyar da mabukaci mudu ɗaya na hatsi misali idan mutum yana da ramakon azumin kwanaki biyar a kansa bai yi ba har azumin watan ramalanan wata shekara ta zagayo to bayan ramakon azumin kwanaki biyar da zai yi wajibi ne kuma ya ƙara da ba da mudu biyar na hatsi ga mabukaci saboda jinkirin da ya yi har wani watan ramalana ya riske shi Idan kuma mutum ya yi sakaci bai yi ramakon azumin watan Ramadan da ke kansa ba har wata shekara ta zagayo, to ko shekara nawa ya ƙara a kai bai yi ramakon ba, ciyarwa ɗaya ne a kansa. Misali, idan mutumin yana da ramakon azumin kwanaki uku a kansa, bai yi ramakon ba har tsawon shekaru da dama, to ramakon azumin kwanaki ukun da suke kansa da ciyar da mabukata uku kawai zai yi wato ciyarwar ba ta rubanya a kansa ba saboda ƙarin shekaru da ya yi bai ramakon azumin watan ramalana da ke kansa ba idan akwai ramakon azumin watan ramalana shekaru biyu a kan mutum to ya halatta gare shi ya fara ramakon duk azumin shekarar da ya ga dama amma idan har lokaci ya ƙure sai ya fara yin ramakon azumin watan ramalana da ya hau kansa a ƙarshe domin gujewa ƙarin kafarar ciyarwa idan mutum bai yi azumin watan Ramalana ba saboda rashin lafiya, sai ya mutu kafin ya warke daga rashin lafiyar, to babu ramakon azumin da bai yi ba a kansa. Hakanan mace da bata yi azumi ba saboda jinin haila ko biki da ya zo mata, sai ta mutu kafin ta yi tsarki, ita ma babu ramakon azumin da bata yi ba a kanta. Bai halatta ba ga mutumin da yake da ramakon azumin watan Ramalana ya yi azumin mustahabi. amma idan mutum yana da azumi na wajibi fiye da ɗaya a kansa, misali, azumin ramakon watan Ramalana, azumin bakance, azumin kafara da makamantansu, to ya halatta ya fara gabatar da duk azumin da ya ga dama. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم مفتاح لي فيهن أبواب الجنان وأغلق عني فيهن أبواب تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين يا الله ka buɗe min a cikin saƙofin aljanna ka kuma rufe min a cikinsa ƙofofin wuta ka kuma azurta ni a cikinsa da karatun alkur'ani ya mai saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. yara a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zaman ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattare da ita. Wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya ba shi tarbiyya, samar da mutanen da za su iya renensa wanda su daman cin an riga an rene su. Idan ba a reni mutanen ba, idan ba su da ƙwarewa, ba za su ba yaron komai ba sai shirme. Idan ba a samu wannan ba, ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa, me yasa ake samar da zuriya. me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗoro kai yara masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara. Wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa. Al'adu su suka bi tasiri sosai. amma ƙwarewa ta musamman ba kasafai ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyar su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba. Yara wani jari ne babba da Allah yake ba mutum, suna kunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karɓi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne. Suna da ƙumaji da ƙoƙari da son motsi, haka yara suke, haka ma samari suke. wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har shishigi da ketare iyaka wani lokaci har fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne su kaucewa hanya o lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu raro ga dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for link propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu iyaye ku malaman makaranta kun irin haka shi mai filin faɗakarwa a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum ku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai daban-daban da suke mana bayanai game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu domin samun dacewa duniya da lahira Idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya muna tare da Malam Yakubu Yahaya, malami a jihar Katsina Dukko da ke tarayyar Najeriya ne, inda yake mana bayani game da abincin ruhi sai lokaci ya mana halinsa. To yanzu shirin namu zai ci gaba sai dai kafin nan bari mu saurari wannan. Allah Allah الله سبحان الله الله حمدا لله الله to madalla a makon da ya gabata mun wato mun ji bayani ne game da irin abubuwan da ruhi yake bukatuwa zuwa gare su duk da yake cewa sun sha bamban da irin abincin da gangar jikin mutum yake bukata to da yake waka bakin mai ita ta fi daɗi bari sake haɗa ku da malam yakubu yahaya domin kammala bayanan da ya fara to ji akwai ilimi akwai ma'arifa sanin Allah akwai ibada akwai zikiri zikirin Allah madaukakin sarki akwai kuma tafakkur tunani game da Allah ta'ala da ayoyinsa da sauran abubuwa akwai kuma eh, abin da ake cewa tazakkur wato eh, mutum ya zama ya tunanin eh, ilimin nemomin da Allah ta'ala ya masa tasiri sai ya samun satira saboda ruhi da'iman yana koma zuwa ga asalin sa shine zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da yake da alaka da Allah shine ruhi ke nutsuwa da shi eh, duk abin da yake da alaka da ƙasa shine gangan jiki ke da alaka da shi saboda abincin ruhi a takaice zai zama kenan dukkan abin da yake da kamfaruwa da Allah madaukakin sarki sawa'un ilimi ne na addini zikiri ne eh, wani abu ne haka na ibada ko na alkhairi mai kyau ko duk wani abu wanda zai taimaka ma kan adam ya san Allah madaukakin sarki kuma wannan shine zai zai kai shi kamala wadda ta ibada in shi ma'anan ibada kamar da imam ali ke faɗa alaihi salam cewa lahirinta kaskantuwa ne da kaskantar da ke zuwa ga wanda suke bauta mu. amma jauharinta asalinta na wato ainihin rububiya ne wato ma'ana kamar yadda yake bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filoli ban abin da na farbanta mashi sai na so shi in na so shi zan zama ni jin sani ne hannunsa da yake tabawa ni ne kafarsa da yake tafiya eh, ni ne ganinsa in ma son ya kai so kuntuhu sai in shi wannan hadisin hadisul kudusi ne amma akwai hadisi kuma sharif shi ma wanda yake da wannan ma'ana ne wanda yake nuna cewa nafsul mu'mini ashadd ittisalan billahi min ittisali shams shu'a'u shamsi biha wato ruhin dan adam yana damfare da Allah madaukakin sarki kai tsaye fiye da yadda hasken rana ke damfare da kaskar rana yanzu tsakanin hasken rana da kasuwar rana akwai wani shamaki ko wani abu wanda ya shiga tsakani haka nan ruhin dan adam yake amfani da ubangiji madaukakin sarki saboda haka kenan da'iman shi ruhi hankoransa mahalikinsa saboda haka ne idan ya zama yana bautan Allah madaukakin sarki yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah sai ya zama ya samu ɗaukaka har ma ta kulli shay'in kun fa amma a waye gari yana ce ma abu kun fa shine rububiya ne sai ga ya kai marhalar rububiya daga bauta sai koma marhalar rububiya تقول لشيء يا يا ابن يا ابن يا ابن ادم جعلتك اليوم مثلي لتكون لشيء كن فيكون وانا كما باتي عندي an ji lahira ba ko a إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفو عفوك عن ذنبي أجل وأوسع To a ɓangare ɗaya kuma na tuntuɓi Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara malami a birnin Kano Dabo domin jin ƙarin bayani game da irin abubuwan da ya kamata mutum ya aikata yadda ruhinsa zai ginu. Malam ya nuna cewa ana kiran waɗannan abubuwa da suna arwahul ma'ani. To barin haɗa ku da shi malam ɗin domin jin ƙarin bayani. Abincin da ruhi yake bukata game da masana wannan bangaren suka ce sunansa arwahul ma'ani haka shi abiyuwar ya faɗa cikin tariya kutun ruhi ya ce arwahul ma'ani walaisa sabi an ɗarinta wala sharinta zai ba da alaƙa da abinci da haka shi zai ci gaba da rayuwa ko jiki ya mutu jiki shi yake bukatar abinci amma arwahul ma'ani wanda a kan gaba su gifari salati hailala tasbihi tahmidi kabiri, karatun qur'ani yawaita tilatul arhani yawaita qiyamul laili da dukkanin waɗanda al'amura waɗanda Allah ya kwadaitar ya umarce ce da yi mu ba sai dan mu yi su wanda in ka jimla sunan su ake ce musu ibada ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun to wannan shine abincin da ruhi yake ci in ba yawaita istighfari yawaita salati waɗanda ake cewa tahalli wannan su ake cewa tahalli ya ƙaurace wa kuma waɗanda ake cewa tahalli razailu kenan irin su ƙarya irin su giba irin su cin haram irin su annamimanci irin su saɓan Allah sawa'un da gaba ne ko da zuciya ne ko da tunani ne to waɗannan waɗanda su suke duhun ta ruhi to idan mutum ya ƙaurace musu sai zuciya sai samu haske in ya lazimci waɗancan sai sa ya sami wato abinci sai ruhi ya ɗaukaka sai ya zama fi a sani ta kauni dan koyar ni ta ciwo ya zama baya da waɗannan eh, guziri ba irin wannan ayyuka to sai ya zama fi asfali safilina da haka dai ibada a taƙaice ita ce abincin ruhi. A cikin Alkur'ani mai girma, Allah ya faɗi cewa akwai nafsul lawwama da nafsul mutma'inna da dai sauransu, to ko me yanayin bancin su da ruhi ko kuma dukansu abu ɗaya ne sai malam ya ce. Wannan mahallin khilafa ne tsakanin malamai. Malamai suna ganin cewa da nafsu da ruhu da fu'ad da Allah ta'ala ke ba wajen annarin abidata kusan abu guda ne. Akwai wanda suke ganin haka nan. Akwai wanda suke ganin da nafsu da abunan duk abu guda ne. da kaga ita da nafsu kamar da kace akwai annafsul lawama nafsul amaratu bisu haka duk akwai irin wayan su ba su bambanta tsakanin ruhi da nafsu eh wasu malamai kuma sun bambanta kamar wannan bayanin da ne maka sun bambanta cewa ruhi ga mahallinsa ita kuma nafsu ita ce wata ita ke sarrafa gangan jiki ita ce da ake ake numfashi da ita ake gani da ita ake da an cire ta sai gangan jiki ya nasu sai zan ba ya harrafa komai ko ba lura sannan kuma ita ce wadda shaidan ke da tasiri akan ta kai tsaye da inda yake eh, sawwala maka abubuwa ta aikata wanda an halicci ne dama don ta aikata sharri ba halicci rai dama don ta aikata hari ba shi kuma shi dan shi ne dan kan zaginta wanda yake in ta yi tunanin za ta abu zai ce mata daidai ne sai dunkuna ka kaga ta wannan janibin mu ta nafsu daban ruhi daban amma kuma muka ɗauki fasarar wasu malamai da suka ce da nafsu da ruhu da fu'ad abu guda ne to shikenan zai zama an ba su wannan wannan ma'ana أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه To da ƙarshe yana da kyau mu sani shin ko akwai hanyoyi ne da mutum zai bi ko ko shin ko akwai hanyoyi da mutum zai bi ne wajen samun wannan abinci da ruhinsa yake bukata ko kuma akwai buƙatar murshidi ko kuwa akwai kuma ko akwai buƙatar murshidi wato wanda zai jagoranci mutum domin isa zuwa ga abin da wato zai gina ruhinsa ga malam abdul-jabbar nasiru kabara dauke da ƙarin bayani idan akwai murshidin da zai kai ka zuwa ga allah wannan dole ne ka haɗa da shi amma inda ya zama kana inda babu sai ka kama Allah kawai da gwargwadon abin da Allah ya buwa ce kai tsaye da sallah ka ba da zakka da iko kai hajji kai azumi kai ta yi gwargwadon iko ka sai Allah ya maka gora amma inda murshid da hikaya alqur'ani annabi Musa alayhi salam yana matsayin mursali amma da ya buƙaci kamala bayan an masa tambaya wane ne alamu wanda ya yace shine alamu Allah ce a akwai bawa muhibin sai so ya cimma makamin da ya zaci da yana kai aka ce ba shi ne ba kai ya Allah ce masa aka ce tafi gonsa ya nufi gari ta ya ta watanni sai da ta kai ga guzurinsa ya kare la abrawa ta ablu ga majma albarai ne yasa yi wannan tafiya dan ya tadda murshi ya ji haɗu da murshi kamar da qur'ani ya ba da labarin wannan ita kowa ya sani suka haɗu da shi ya haɗu da sayyidina hidir hidir wanda sunansa billi ibn malkan hidir lakabin sani saboda an ce na yawan cin ciyayi kinsa ya kore kowa ya zabi labari yadda Allah ya gaya mana haɗuwarsu da kuma irin yadda ya dinga tarkiya yana ɗaukaka annabi Musa daga makamin da yake kai zuwa na gaba da shi har zuwa ƙarshen inda kuma ya annabi Musa ya gaza ɗaukan sharuɗan da ya sa masa suka rabu dan haka tafiya da murshidi wannan ita ce tafi lafiya in akwai haka masana Allah suka ce jalis ulul khairi wa ta'sir mawaddatahum in lam tajidhum fa zikrullah yakfika idan da murshidi to ka je ka zauna da shi ka zabe shi zai nuna maka Allah a maganarsa zai nuna ma Allah aikinsa to zaka fi saurin tafiya in kuma ka rasa wanda zai wannan nan su kama zikirin lahi yi ta istighfari yi ta salati su ma shehinai ne da za su kai ka ga Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah. Da kuma da haka shirin namu ya kammala gan lokacin da aka ɗibar mana ya riga kawo jiki da fatan mun amfana daga bayanan da muka ji daga malamai. kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin a madadin malam yakubu yahaya katsina da kuma sheik abdul nasir kaba da ke birnin kano a tarayyar najeriya nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muhammadun sayyidul فصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكوما نوما ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batun faduwar farashin kayan abinci a najeriya da dai lokacin da ake karatar azumin watan ramadan mai alfarma da kuma wasu labaran mambata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki kaɗan da suka gabata 'yan kasuwar singa da ke kano sun yi koken cewa suna bayar da kayan abinci ga masu sari a cikin sauƙi amma masu sayar da su ga ɗaiɗaikun mutane suna tsawwala musu kuɗi wannan ya yi kama da abin da hausawa suke cewa rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana domin su 'yan kasuwar sun gadai diloli ne da suke bayar da kayansu a cikin tsari ga masu sayarwa a cikin shaguna a cikin birni da ƙauyuka duk da cewa a can baya su kansu 'yan kasuwar ta ga sun taɓa tsawwala farashin kayan masarufi wanda ya bakanta wa mutanen birni kano rai amma a bana sun saukar da farashin kuma a cikin sauƙi suke sayarwa ga masu sayarwa wannan abin a yaba ne a dalilin haka ne ma yasa wasu daga cikin waɗannan 'yan kasuwar sun gansu kashe kafafen watsa labaru da ya haɗa da gidajen rediyo a cikin birnin Kano, suka bayyana mutane cewa su fa suna sayar da kansu cikin sauƙi kada a zarge su da cewa suna yin tsada wannan kuma ya sa wasu suke ganin cewa tofa ya kamata a ce mahukunta su shiga cikin wannan magana domin sa ido a kan yadda ake sayar da kayayyaki a cikin shaguna wato a birnin kano kenan ko talakawa za su samu sauƙi musamman cikin watan ramadan mai alfarma da yake tafi wanda ya kamata a ce dukkanin 'yan kasuwa a cikin birnin kano da ma arewacin najeriya musulmi waɗanda suke son samun lada to daga ubangiji mahalicin su sauƙaƙe wa mutane to amma sai zamana su ne ke tsawwala farashi shi dai saukar farashin kayan abinci ya faru ne ma tun a cikin watan disamba na shekarar da ta gabata ta 2024 inda a jihar ondo ake sayar da shinkafa da wake da taliya cikin rahusa jaridar nan ta the nation ta Najeriya ta ɗauko labarin cewa farashin buhun kwaki fa ya ragu daga naira dubu hamsin da biyar zuwa dubu talatin da biyar yayin da kwandon tumatir ya ragu daga naira dubu tamanin zuwa naira dubu sittin hakanan kuma kwalin taliya wanda a da ake sayar da shi akan naira dubu talatin da biyar yanzu ya koma naira dubu ashirin da uku bugu da ƙari farashin buhun wake mai nauyin kilo hamsin ya faɗo ƙasa daga naira dubu ɗari biyu da hamsin ya dawo naira dubu ɗari da talatin wannan ba ƙaramin sauƙi aka samu ba da fatan mahukunta za su shiga cikin lamarin domin ganin cewa 'yan kasuwa sun yi sauƙi sauƙi ne kuma wanda ba cutar da su zai yi ba ta fuskar samun riba domin su ma cikin sauƙi suka samu bai kamata a ce riba da za su ci ta linka ta rubanya ba. To, ko me yasa ake samun faɗuwar farashin kayayyakin abinci? to wasu daga cikin dalilai dai da akwai cewa an shigo da hatsi daga ƙetare daga wato ƙasashen waje da hakan ya karya farashin kayan abincin a jihar Neja. kasuwannin hatsi a jihar Neja suna fama da matsalar faɗuwar farashin amfanin gona su a wajensu ma matsala ce sakamakon shigo da hatsi daga ƙasashen makwabta kamar chadi da ghana da kuma jamhuriyar benin da burkina faso da 'yan kasuwa suke yi wannan yanayi ya haifar da wato yawan kaya waɗanda suka shafi noma suka faɗi ƙasa manoma da suka tara hatsi suka ɓoye shi a cikin rumbunan su na ajiya don idan ya yi ƙaranci su rika fito da shi sannu a hankali su ci riba sun shiga damuwa saboda shaguna da kasuwanni sun cika da buhunhunan hatsi da hakan ya sa su waɗannan 'yan kasuwar masu son cin ƙazamar riba suke kuka wasu daga cikin manoma da 'yan kasuwar sun bayyana wa wakilin jaridar nan ta aminiya cewa wannan yanayi ya rikitar da harkar kasuwanci ko kuma su ce wato abin da ya kamata su ce ya rikitar da harkar dogon burin da suke da shi na cin ƙazamar riba ba inda suke fama da ƙarancin riba ba rashinta ba shine abin da ya dame su saboda farashin hatsi da sauran kayan gona irin su wake da waken soya da da yawa daga cikin wato amfanin gona kamar su gero da masara da dawa su ma suna ci gaba da faduwa kasawar warwas wanda wannan abin farin ciki ne ga masu sayen wannan abin da yake faruwa ya samo asali ne in je wannan jarida daga yadda wasu kamfanonin sarrafa abinci a ƙasar ta najeriya ke sayan hatsi daga ƙasashen makwabta saboda farashi ya yi sauƙi waɗannan irin 'yan kasuwa abin a yi musu addu'a ne da jinjina a gare su amfanin gona ya yi kyau a waɗannan ƙasashen manoma suna da damar sayar da hatsinsu ga kamfanoni a najeriya da farashin da ya fi arha wani ɗan kasuwa daga jihar mu na shikoke ke cewa mun yi tsammanin farashi zai tashi muka tara hatsi don mu sayar a farashi mai tsada daga baya shi wannan manomin ko kunya baya ji yake faɗin irin wannan maganar ga kafar watsa labaru ta aminiya sai dai shigowar hatsi daga ƙasashen waje in ji wannan manomin wanda ba su faɗi sunan shi ba kwatsam ya sa ba za mu iya sayar da kayanmu ba tare da wato asara ba kamar yadda faɗa idan asara ce abin a duba ne amma idan batun cin riba da take ta wuce haddi ne wannan ba abin a taya su murna ba ne masu tara hatsi sun bayyana damarsu kan wannan sauyin farashi inda wasu suka ce shaguna da suka cike da hatsi ba sa samun masu saye saboda sun riga sun saya a cikin sauƙi kenan idan wannan hali ya ci gaba in ji 'yan kasuwar to 'yan kasuwa da dama da ke fatan samun riba daga tara hatsin da suka yi suka ɓoye shi na iya gamuwa da babbar asara idan asara ce to abin a taya su baƙin ciki ne amma idan ribar ta wuce haddi ce to gaskiya ba abin a taya su murna ba ne saboda kowa sanyin da talakawa a arewacin najeriya suke fama da matsala abinci abincin nan yanzu ya zama shine abin da mafi yawancin mutane suke tunani idan an waye gari ya za su samu kuɗin da za su iya sayan shi a gefe ɗaya masu saye suna jin daɗi saboda saukar farashin amma manoma na korafin cewa wannan raguwar farashin barazana ce ga rayuwarsu da sana'arsu. shugaban kungiyar manoma da masu samar da hatsi a najeriya reshen karamar hukumar shiroro da ke jihar neja kenan hassan ango abdullahi ya tabbatar da wannan hali yayin wata tattaunawa da yi da jaridar ta aminiya a kasuwar gwada ya ce kamfanoni sun fi son siyan hatsi daga chadi da kuma ghana da sauran kasashen waje saboda farashi yana da sauƙi a can misali ya ce mun sayi wake da waken soya kan farashin naira dubu ɗari da uku da naira dubu ɗari da biyar a kan kowane buhu mai nauyin kilo ɗari lokacin girbi amma yanzu farashin ya sauka zuwa naira dubu tamanin masu tara hatsi da suka saya a farashi mai tsada suna cikin wahala yanzu ya kara da cewa shekarar da ta gabata kamfanoni suna ta sayan masara daga hannunmu amma wannan shekara sun daina sayan kayayyaki daga najeriya ma gaba daya saboda sun fi samun arha idan suka ƙetara ƙasashen makwabta kowa kuwa arha yake nema muna da buhunan masara masu yawa a aje amma babu masu sayan abdullahi ya yi kira ga gwamnatocin tarayya na jihohi da su tallafa wa manoma ta hanyar samar da kayan aikin gona masu sauƙin farashin irin su taki da sinadaran kashe kwari da injinan noma domin bunƙasa harkar noma ya ce idan gwamnati ta tallafa wa manoma farashin abinci zai ci gaba da yin ƙasa kuma kowa zai ci amfani da moriyar wannan yanayi ya kuma buƙaci gwamnatin jihar ta ta samar da wuraren siyar da taki a kowane yankin domin sauƙaƙawa manoma daga karkara ya ce ba daidai ba ne manoma daga karkara su yi doguwar tafiya zuwa mina domin su sayi taki ya kamata a samar da wuraren sayar da taki a kowane yanki ko kuma a kowace mazaɓa idan an kalli abin ta yadda aka karkasa shi a siyasance a ɗaya ɓangaren wasu da ba su yarda cewa wannan matsalar ta raguwar farashi ta yi illa ba kamar sani usman sakataren ƙungiyar manoma na masu samar da hatsi ta amana reshen ƙaramar hukumar shiror ya ce manoma ba sa samun asara ko da taki yana kan farashin naira dubu arba'in kowane buhu masara ana sayar da ita ne kan naira dubu hamsin da biyu yayin da waken soya yake kan naira dubu tamanin idan aka kwatanta da shekar da ta gabata lokacin da masara take kan naira dubu talatin a kan kowane buhu to da fatan za a samu daidaito a kan wannan batu su kuma masu sayar da kayan abinci da tsada su daina ko kuma idan aka gano hanyar shigo da abinci daga waje mai rahusa to tabbas za su yi asara gwamnatin yanzu su yi wa kansu tunanin da ya dace saboda kaka ta shekara mai gama sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you.